'yan ta'addan nan da ke zuwa daga kasashen ƙetare da ake kira da suna lakurawa na ci gaba da haddabar mutane yankunan da suke ziyarta a arewacin najeriya duk da yake mahukunta na kan aikin shawo kan ayyukan na 'yan ta'addar bayan harin da su kai a garin mera na jihar kebbi a watan nuwamban shekarar da ta gabata kwatsam sai ga shi a wannan mako sun sake kawo wani hari a garin natsini da ke kan hanyar argungu zuwa kan giwa duk a jihar ta kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka mamaye rugagen fulani suka sace dabbobi masu tarin yawa Shehu Usman na daga cikin waɗanda alakurawan suka kai wa harin. Abin nan dai da dare na, kuma ba mu sanan mu komi ba, kaga sai sun ka mun ka ji ɗai halbi, sai sun ka ce a kora a kora mu hita ku yi yamma ku yi yamma ku yi yamma. Ana ce suna ce haka nan, suna ce yamma, a yi yamma da su, yamma da su, sai na ne sanan ma ne. shi ma Malam Umar ya ce sun ɗauki dabbobi a rugarsu masu yawa. Shanun da an ka kwasa ana rugana na gidari da tinkiya biyar ne aka kwasa nan gare ni. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a jihar Kebbi SP na fiwa Abubakar a wata sanarwa da ta fitar ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ta ce jami'anta sun kai ɗaukin gaugawa suka yi musayar wuta da lakurawan suka kore su kuma suka kwato dabbobi masu yawa sai dai kuma rundunar ta rasa jami'anta guda biyu a lokacin musayan wutar daga cikin jami'an da suka rasu akwai basiru muhammad kamba kuma na zanta da danginsa akan aukuwar wannan lamari Ina suna na Malam Lawali kama. To gaskiya mun yi rashi saboda ni kai na jiya wallahi ba wani kwana ba. Kwana na ina kuka da yan uwa duk wani dan uwa na mu wanda ya ji rasuwar wannan bawan Allah wallahi babu wanda ya abin ga. Rasuwar nan ta jijjiga su saboda mutum na wanda yake mai son mutane. Ni ne Umar Muhammad Kamba abokin shi ɗaya daga cikin abokansa. Kya muna juyayin wannan rashin nashi. Dan ne mutum ne mai mu'amala da mutane sosai yana zumunci ba da matsala ta da kowa duk wanda ka ji Muhammad Bello Magaji shine mai garin Natsi ne inda lamarin ya faru kuma ya bayyana cewa waɗancan na shi manomi ɗin a tajirin manomi ɗin wajen shi na sun ka tun karo shanu na shi bayan sun sabi daga sun bige gate ɗin nan shanun sai sun ka hirgita to hirgitar da sun ka yi sai suka yi can wajen ruga hillani saboda haka da zuwan su sai suka gargada duk hillani duk shanun hillani ne kaga yawan su ya kai 500 da wajen 40 da wani abu bayan uh, tumaki tuni da jama'a ke ci gaba da zaman zulumi akan wannan harin da kuma ayyukan na lakurawa kamar da malam musa tela ke cewa wasu waɗannan abokan zaman namu da aka kwashe gan sauran mu bai daɗi ba ko ba muna tare da su Allah mai mun maza yan juna to don haka ga abubuwan da sun ka taho gare su to wallahi kuma ya shahe mu don mu har da moman ya cire don da dogara mu sai da ya tashi gaba ɗaya jan tsoron mutanen mu ya guna shi a dalilin mu kuma da hankalin mu ya dan dawo mun ka taho to saboda haka ga mu sai dai mu kan mu Allah dubara ya dama masana suna tsokaci akan barazanar da ayyukan lakurawa ke yi ga zaman lafiyar yankin arewa maso yammacin Najeriya da ma wasu kasashe na nahiyar Afirka kamar yadda Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ke cewa a hakikanin gaskiya inda aka fito shekaru da shekaru da dama a baya sun samu mutane sun ɗauka aiki suna da mutanen da ke musu infoma masu basu bayanan siri ko kuma mutane da suka bisu suka yadda da aƙidodinsu ya kai ga matsayi na auratayya tsakaninsu da mutanen wa'annan garuruwa na yankin tangaza na yankin gudu da kuma wasu yankuna a yankin illela amma alhamdulillahi a yanzu magana da muke yi a mun ga cewa gwamnati ta tashi tsaye bisa ga inda aka hito rundunar sojin najeriya dai ta sha fitowa tana bayyana azamarta wajen kawar da ayyukan waɗannan 'yan ta'adda na lakurawa a wuraren da suke zama a yankin arewa maso yamma Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.